الرجيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب موسى كأنبتي عن نبي موسى أتكي وانا لتاين القرآن إنه شي موسى عليه السلام كان kana mukhlasan ya zan mutum wanda azababbe Allah ya zabe shi bi fatahillahi مخلصا wa ƙuri'a bai kasariha mukulisan ya zan mutum mai tsarkake ayyuka ne wa'anda yake aikatawa abin na yana cikin man a khalasa fi ibadati wanda ya abin na na wanda man abin na na a khalasa wanda ya ikhlasi ya tsarkake niyya ce ga ibada ta duk ibadar da yake yana yi saboda Allah wa wallahu Allah kuma Allah ya tsarkake shi ya tsarkake abin ne min ad daga dukkan daudodin jahiliya wa kana rasulan nabiya kuma annabi Musa ya zama manzo ne kuma annabi wa nadainahu wa nadainahu min janibin al aimani al-ayman wa qarrabnahu nadiya wa nadainahu mun kira annabi Musa ayyaku abin nan bi kawali muka ce ya Musa inni ana babu? Allah ya ce ya Musa ni ne Allah min janibi dole mai masa wannan kira gehen dutse wani dutse da ake ce ma abin nan dole wato sunan dutse kenan mu jabal al'aimani wajen abin nan wuri mai albarka alladhi ala yamin musa wanda yake dama ga annabi musa hina aqbala min madayana sadda musa ya dawo daga madayana zai na misira wansa ya zo daga madayana zai na misira tare da shi da matatai inda aka aike shi Allah ya aika na ya baro ta bai da labarinta bai san wanda an kai ba sai da babanta ya ji labarin ta ya ɗauko ta ya aji musa bai koma magana mata ta bai an ba mun karanta da ko bai sake magana ta ba sai radda bai an asama Allah ta'ala kalamu Allah ya ji yadda annabi Musa magana Allah ba tare da dan sako ba Allah ya yi magana Musa ya ji maganar Allah sai dai an tambi Musa ina ka ji magana ya ce shi bai san inda ya ji ta ba ga kunne ka jita ya ce shi bai san inda jita wa don ko ina je ya dudai da kawahu da hannuwa da idanu ko ina je ya duk magana dudai magana mutum ka iya ya ga kunne a kai amma magana Allah kan Musa yi ko ina je ko ina je ya taɓa mai saboda haka Musa ya yi magana da Allah babu tahinta wa wahamna lahu min ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ووهبنا له من رحمتنا من با <coughs> موسى كيوتار daga رحمة معين أمتنا من amatina أخاه هارون نبيا haruna nabiya هارون uwa النبي نبيا ya هي المقصودة داما اتتي halun hiyar makasuda ita ake nihi bil hiba da kyautar da aka bashi hijabatan li su'ali saboda karbawar da aka yi mai ga addu'ar da yayi ya roƙa an yi risala a kahu ma'ahu a aika ɗan uwa ne tare da shi wasancan inda Allah subhanahu ta'ala ya aiki Musa ya ce mai haɓe ila fir'auna na daga sai ya ce to rabbi sai ya ce ya Allah to ina roƙonka ne ka san ina da yawan hushi Allah buɗa mini kirji na ka faɗaɗa shi ka bai min hushin kuma ya Allah waya sirli amri kuma ka sauƙaƙa mini al'amari na domin al'amarin aika mutum wanda ya faɗa da fir'auna ya gudano fir'auna na batun kashe shi a cewa a aika ta gidan fir'auna shi mai wa'azi abin nan na da tsanani waya sirli amri sauƙaƙa mini al'amari na واحلل عقدة من لساني min lisani akwai wani kulli ga harshe ne na wani garwashi da ya taba dauka ya aza ga baki lokacin yana yaro gidan fir'auna to ya cuta mai ga harshe yace in yana magana magana ba ta yi ce to ban yi mini wannan kulli ga harshe na don mutane su saurari magana ta kuma su gane yafqahu qawli yafqahu qawli su fahimci magana da nake faɗa musu واجعل لي وزيرا min ahli to ya Allah ina neman wani abu kuma ni wannan aiki wato aiki na mai yawa mutum guda ba shi iya zama ya ta wa'azi ya dawo kuma ya dawo maka ne abinci mata tana can an riga an baro ta a hanyar madayana ba zai yi ba aikin na yawa gare shi waje alli wazira min Ali ka sanya mini wani mataimaki cikin na. haruna akhi haruna dan uwana akhi haruna ka sanya shi tare da ni ya zama mataimaki na washurbi واشدد به أزري تقربه بايانا دشيا الله تيمكا من دشيا نا دقريه قري وأشركه في أمري كما يا الله إنا روقنك إتاريا دشي تكي على أمجنا شما هزم مزا الله ودنا زم مزا الله kai nusabbihaka kathira Allah abin da yasa na roƙe ka don mu rika samun lokaci mai masu subhanallahi bihamdi da yawa kun ji shi ma Musa yana roƙon ya samu mataimaki don a yi tasbihi da yawa kai kana na hayan da baka gane muhimmancin tasbihin ba hayan da baka yi da yawa hayan da kila yau ma baka wuce da ɗari ba in ma ka yi to a yawaita musa ce kai ni sabbi haka kathira don mu yi ma tasbihi da yawa don mu yi ma tasbihi da yawa wato babu iyaka kai nusabbi haka katira wa ka katira mai zikirin ka zikiri mai yawa don shi nake so ka bani mataimaki don mai wannan aiki da yawa don mutum shi in yana <coughs> shi dai wani lokaci kwana ya kaji amma in ka taba da an gaji ya dan buge ka sai ka dan magana ta minti guda zuwa biyu da abokinka sai ka ji kwana ya ɗebe sai ka dawo a ci gaba da aiki wa nadhkuraka katira innaka innaka kunta bina basira ya Allah kai masani na game da mu kana ganin mu in mun ba mu babe kana ganin mu sai Allah ya ce to an karbi addu'a ka qala qad utita su'laka ya Musa yace ya Musa abinda ka roka an baka Musa ya roki a bashi mataimaka da kuma abin na na gyara halaye da ɗabi'u Allah yana saurare ne sai da ya ce kai nusabbi haka kafira don mai mata bihi da yawa wa nadhkuraka kathira kun ga ya faɗi dalilin da ya sa ka bada taimako Allah ya ce to an sha addu'a kada utita so laka ya Musa hakika an baka abin da ka roka saboda haka duk wanda ka san ya kama bukata ta ga tasbihi nan gaba ne kowa ka san ya kama bukata ta ga tasbihi nan gaba ne wanda Musa ya ce ma Allah kai na sabbi haka kasiran wa nadhkuraka kasira Allah ya ce kada utita so laka ya Musa Musa hakika an baka abin da ka roka to wannan dan uwa na shi Haruna a aiko haruna tare da shi an ba shi kyauta ta dan uwa ne ya ce wa hamna lahumin rahmatina mun ba shi kyautar rahama daga cikin rahaman mu akafa haruna dan uwa ne haruna nabiya ya zama annabi kamar wanda annabi Musa ya roƙa don abin da na ijabatar lisa alihi don karbawa ga addu'a annabi Musa an yi rusala ma'ahu ya ce a aika dan uwa ne ya zo tare da shi cikin annabci wa kana asanna min bi arba'i sani shi haruna ya girme ma annabi Musa da shekara hudu wasu guda da shi da annabi musa amma ya ba annabi musa shekara hudu da haihuwa waje an nafi adadar lahu mun ka sanya shi zan mai karfafawa gare wa nasirin wa mu'ina mai taimakawa ga annabi musa alaihi salatu wassalam fal insanu mahama ala shi mutum duwa da ya ɗaukaka wa karuma duwa da ya girma ya hataju ila mun ya abuduhu yana buƙatar mai taimaka mai shi mutum duwa da ya girma duwa da ya samu matsayi yana buƙatar mataimaki fal aku misal ibni dan uwa kamar wa ko kani yayi kama da da bi misali hadil amakin irin waɗanga wurare in dai taimako na aka bada wanda duk bai samu da mai kama mai ba to ya samu kane na kwarai ko kuma wa na kwarai da izinin Allah zai tsaya matsayin da ne wajen kama mai to wannan abin da Musa ya nema kuma kenan shi ma Musa an bashi to ya kare maganar annabi Musa da kissa ce a cikin wannan sai kissa ta gaba wadkur واذكر fil kitabi isma'il إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا kun ga kisa annabi Musa ta kare da yawan tasbihi da kuma addu'a kun ga da izinin Allah Musa abinda da ya dame shi addu'a ya kai kun ga addu'a a haɗa a ba ɗan uwa ne annabci kuma a sa ya zama taimaki ne Allah ya ce ya anshi addu'a ta kuma ayi mai kai ma idan kana da bukata yawaita tasbihi ka yawaita tasbihi in ka yawaita tasbihi sai kai addu'a in ka yawaita tasbihi sai ka yi addu'a ko bayan sallah ta farilla ko bayan sallah nafila in dai ka yi tasbihi tasbihin nan da aka ce ka yi ko bayan sallah farilla da ka kare shi daga hannuwanka ka yi addu'a da izinin Allah Allah zai karba maka kamar wanda inganta daga mai gida sallallahu alaihi wasallam wa kitabi isma'il ka ambata a cikin wannan qur'ani ka ambaci kisa annabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd shi kuma annabi isma'il mutum na wanda ya kasance mai gaskiya alkawari shi idan yayi alkawari sai ya cika bai taba yin alkawari wanda bai cika ba shi duk yayi alkawari to sai ya cika alkawari saboda ka yi kokari ka zan cikin masu cika alkawari ya alkawari a tasowa alamar munafikai alamatul munafiki thalathun alamar munafiki guda uku ce wa wa'ada a kalafa in yayi alkawari sai ya saba wannan shine na uku in ya alƙawari sai ya saba saboda haka yi kokari in kai alƙawari ka cika ka hita daga cikin bangaren munafukai ko dan siyasa kake ka zo neman jama'a sun ka ce kai wani aiki di baka ga wanda kaka iyawa in ka ga akwai nauyi ce to za mu diba za mu diba su can su ta faɗin kaya alƙawari Allah ya san baka yi ba ko nan gaba sun so su ɓace ka su ce kaya alƙawari kana saba baka da cika alƙawari kyale su Allah bai ba su nasara kanka ya san baka yi alƙawari ba amma in ka ci za a yi kuma ka taho baka yi bato ka sifanta da sifofin mala'ikan Allah watakila ba za ka yi nasara ba duk ɗan siyasar da adda yawan alkawari yana sabawa watakila ba zai yi nasara ba don ya hau hanyar fushin Allah watakila Allah ba zai taimaka mai ba ga bukatoci ne saboda haka gaya musu za mu diba in ka te wajen wa'ancan sun kawo da babban bukata ka ce za mu diba in ka te wajen wa'ancan sun kawo ɗaya karama ka ce za a yi wannan ka kasan ko kaka kana iya yanta ka ce eh za a yi wa'anda ka san suna da nauyi ka ce za a diba don matsala ce babba to da haka nan sai Allah ya taimake ka amma Allah baya son ayi alkawari a saba shi wannan annabin innahu kana sadiq wa'di shi ya zama mutum mai gaskiya alkawari lam ya'id shay'an illa wafa bihi bai yi alkawari da wani aufa ce ya cika shi duk abin da ya alkawari sai ya cika wanta zara man wa'ada talatata ayyami yayi alkawari da wani mutum ya sai kaya gare akwai cikon kayan da bai bashi ba ya ce to ka je ka kawo saura ya ce to dan jira nan mallan gani nan ta yi ta yi sai da an ka kwana uku mutumin bai dawo ba shi ko bai isa gida ba ya sa an ka kawo mai hema sai ya buga hema na wurin nan ya kai ni nan ya ka kwana saboda gaskiya alkawari abin nan kwana uku au hawalan ko shekara guda sai dai ruwa da ta shekara guda ruwa ya ce mai rauni amma malamai sun yi fatawa da ita wato ya shekara guda na a gida ne shi na nan yana jiran mutumin nan ya zo saboda tsaba cika alkawari hatta raja ilaihi fi makani har mutumin ya dawo wuri ne ya iske shi yana nan wurin bai daga ba saboda haka in ka san ba za ka iya ba kakkace te ka dawo ina nan ina jiran ka kakkace haka nan ka ce to zan dan jira ka in baka dade ba kaga kenan da ya dade baka yi mai alkawarin tsayawa ba kakkace ina nan gani nan ina zaune ina jiran ka wani sai ka dawo ya ta da nan lalura ta kama ya sakwado ya an jima ka ta ya kaka sibantu da sabobi mana haka da. to kada ka yi alkawarin da duk ka san yana da nauyi ka ce dai zan tsaya in jira ka kamiya a jima in dai baka daɗe ba to za ka iske shi kenan da ya daɗe ta yi kaɗai ba ka yi alkawarin tsayawa abada ba ta yi kaɗai ba ka da laifi wa kana rasulan shi wannan abin na annabi ya zamo manzo na ila jurhami jirhan sunan kabila ce kabilatin min arabil yaman nazaru ala hajara sun sauka wajen hajar ummu isma'ila na makka biwadi makka nan rahim makka hina khallafaha ibrahim sadda ibrahim ya aje ta wa mana da danta wasan ya zo da ita nan da tsohon ciki kuma ta haihu ya aje ta nan wurin ta haihu wata ruwaya ta riya da salihina ta ce aje ta yi ta da cikinta bayan ta haihu babu ruwa nan na ta ɗora yawon nan tsakanin safa da marwa har ta yi kewaya bakwai sannan ta dawo ta iski zanzan ya kullu sai ta sha ta kuma ba ɗanta wata ruwaya ko ta ce da ita ɗan ya kawo kun ga ruwayoyi guda biyu to don shi ne waccan ruwaya da ta ce ita ɗaya ta an ka aji don shi ne sadda ya ɗora waɗin iji alhadar bala da aminan sai mutane suna cewa to shi wanga da bayan ya ɗora wannan addu'a haici inni askanta eh, eh, min zuriyati bi wadin gairi zizar in sun kace wa azuri bana inni askantu min zurriyati bi wadin ghairi zizab'in inda baytikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون wato ita addu'a tana aiki kwarai abin na wani lokaci addu'a واتكي ta kai kamin ta bayyana ita addu'a tana da muhimmanci kwarai kaɗan kaɗan aka baka kalma guda kaka waɗi ta addu'a a kama gutsuro maka kayanta kana ci daga na har shekara 500 wani har shekara dubbai har shekara dubbai ana ta gutsuro ma ɗiyanka addu'a ta kalma guda ta ka waɗi babu abu mai muhimmanci addu'a ibrahim lokacin da yake addu'a yana ce a sanya wanga gari amintacce a nisan tashi da ɗaya ne kasu bauta a gumaka ya ce su gumaka sun batar da mutane da yawa sannan ya ƙara gaba ya ce ya allah inni a sakanta min zuriyati ne na aji wasu zuriya cikin zuriyata bewa da cikin wani rayu gairi zizir in wanda babu noma babu shuka ciki don an ce babu ice ko guda daga rayuwa maka lokacin nan duwatsu ɗaya na ba har da tsuntsu babu don babu ruwa ko sai inda duk babu ruwa ko tsuntsu bai zama naman daji duk bai zama wuri gairi zizare inda bai cika almaharram wajen ɗakin ka almaharram rabbana li yuqimus salata ya Allah don su tsaye da sallah ɗaya na kawo su baki masallaci su yi ta sallah su ɗai ga su ga masallaci su yi ta sallah masallaci cikin daji ko kusu babu cikin daji shi kaɗai rabbana li qimu salata faj'al ta minan ta tahwi ilayhi ka sanya wasu zukatan mutane tana waskanta zuwa gare su warzuqhum minas samarati ka azirta su ɗiyan itace sai wasu na cewa shi wanga tsohon me ya kawa ina garin yake wanda ya kawa addu'a gari babu kowa mutum ka aji mace guda kai, ka ce gari to su magabata hangen nesa gare su ɗebowa suka yi da yawa sannan yana cewa ka azirta wannan gari da ɗiyan itace ka sanya mai cikakken aminci ka ba shi abinci wadatacce da tsaro cikakke mutane na ta mamakin wannan addu'a ba a daɗe ba sai matar ga ta haihi annabi isma'ila wurin ai yau ita ce garin na makka yau in ka tahi wurin za ka ga tsaro cikakke ku samu abin da littafin nan da aka ce min amnina min amnina ku karanta shi ku gani duk ƙasar duniya ta turai babu wadda bai taimaka min ya rubuta littafin kowace sai da ya ta ya ga amincinta babu ƙasar da ya iske da aminci duk ƙasar da ya ta Allah ya gama shi da wata hitina wurin nan da ya ta yi kowace ya ta Allah ya gama shi da wata hitina cikinta daga nan ya dawo ya rubuta wannan littafi min na ko karanta mujalla ta ɗaya da ta biyu za ku ga abin mamaki irin tsaro da aminci da kwanciyar hankali da ke ga makka ba wani abu ba saboda addu'an nan da ya yi kuma lokacin da ya aji nan ba kowa wuri ita kaɗai ce wato umar isma'ila a kwana a tashi sai ta haihe isma'ila to ta haihe isma'ila babu ruwan da za ta bashi sai ta ɗora zagaye tana fitar ruwa shi ko yaro jariri yana shura kawace ƙasa yana goga kawace ƙasa to wannan shure-shuren da ya kai sai jibril ya zo sai ya tona mata abin nan ruwa wurin ko da ta zo sai ta iske kawace tana shure-shure inda ruwa dama ruwan na ta kabila sai ta ɗauka ta sha kun san ruwan zanzam su ruwa na da sun kaɗara ko waɗanda ruwa cikinsu akwai madara cikinsu akwai kunu akwai tuwo akwai shinkawa akwai nama kowane iri cikin ruwan kowane iri akwai ya danganta ga imanin kawai da shansu zamzam lima shirba min in ji sallallahu alaihi wasallam zamzam lima shirba minhu shi zamzam lima shirba minhu duk abin da an ka sha shi don shi to shi za a samu gare in ka sha shi don shi ma aikin da nama ka yi cikin jiki to ka ci nama in ka sha shi don shi ma aikin da madara ka yi cikin jiki ka sha madara haka dai har ya kai wasu su sa wasaki su ɗebo ga sun ciko shi tab da madara madara wagga tab da madara daga cikin rijiyar zanzan ku samu abin na na fadal zanzan ba fada'il zanzan ba fadal zanzan za ku gama gama aminta lokacin da abu hanifa ya sha ruwan zanzam mutumin nan ya ce mai ruwaya ya ce da niga ya zo ya aji ba san kowane na ba sai na ɗauki wasa ki nace bar in sha sauran ruwa ya ce sai na ji madara kirkitin sai ni shanye da gobe ta yi ni ba san da dai in ta yi boye zan madara ba sai ni ta wani haki na san shi in ya sha da daddaren nan bai kuma sha sai gobe da daddare ka kuma ci abinci don kaboli ya sai da masallaci in ya sha da dare nan bai kuma sha sai gobe da ni kwatanta ayin isha sai na faki ina nan sai na ga mutum ya huskanto ya ci kowa saki ya sha sai da ya koshi ya aje sai na zo na sha na ji madara sai na tayata da gobe ta yi sai na koma dawowa daidai wannan lokaci ina nan sai gashi ya zo ya sha sai na zo na ɗauka kuma sai na ga madara sai ni sauri na shayi sai na cin mai na ce kawa Allah ka faɗa mini a sunanka ya ce alƙawari alkawari in ba ka faɗa ba kowa suna na an faɗa ya ce ban faɗa ma kowa sai in ka mutu ya ce na abu hanifa ya ce haba haba kan ina ganin duka ɗebo wasu yan gama dara to kun gani shi zanzam yana da irin wannan matsayi saboda haka sai suka ɗauki wannan suka sha da suna nan wurin da ita da ɗanta sai ga wasu ƙabila da aka ce ma sai ga sun zo wurinta suka so su sauka wurin suna wucewa ba su saba da ruwa wurin ba sai sun kaga tsuntsaye yana yawo wurin suka ce wallahi tun da kun kaga tsuntsun can wani tsuntsu na da aka ce ma'uqaf suka ce dukkan gawan ga tsuntsu ga wuri akwai ruwa kai ku to mu koma mu diba mu gani sai sun kaga ruwa sai sun ka ce to mu ma ga mu sauka tun da akwai ruwa amma bari mu bincike mai ruwa nan sai suka iske ta umma isma'il suka ce muna so mu sauka nan wurin ta ce to ba ni hana ku suka ce mu sauka kuma za mu sha ruwa ta ce na yadda ku sha amma ku sani ne a dalwa ba ku da su ba suka ce sun yadda to kun ga haka an ka fara kaɗan kaɗan haurin na ya zo ya taru da jama'a zanzam ɗaya ne kuma ake sha da shi babu wani abu to mutane sun zanna wurin ba saka nuhu naka suka zanna na wurin hatta kabira isma'il ha isma'il ya girma wa zawwajuhu minhu sai sun kace to tunda uwa ta ta kyautata mana ta ba mu masauki ta bari mun sha ruwan ga mu ku yaron ga ya girma bai da bai da babu wasu mutane nan banda mu mu aura mai diyan mu sai sun ka aura mai diyan su kun ga abin nan zama yayi kyau wa wasila ilaihim nabiyyan sai aka aiko shi Isma'il ya zama annabi ga mutane kun ga zama ya kawo wa kana ya amuru ahalahu وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان يأمر أهله بالصلاة كما يكسن شيشي وانا يارب wato Isma'ila yana yawan umarnin iyali ne bis salati da sallah ana so mutum ya matsa mu mata ne da sallah ba sallah farilla ɗaya ba har da sallolin nafila a matsa musu a yi ta matsa musu ka abin nan ka sai hansa ka miƙa mata da dare ya yi ta aji gehen kunnanta a jima da lokaci ya yi ka tashi in ka dan taɓa mace ba ko ce ka iya daɗewa tsayewa da namiji ka daɗewa ba in ka daɗe to sai ka dan buga mata sai ta tashi ita ma ta tashi ta samu abin da ta yi ina lahi wanda ya tahi da dare ya samu raka a biyu ina lahi wanda ya raka a biyu to bale wanda ya da haka to haka a hansa kenan ku ba sai musu hansa don ku bugo musu a hira duniya ku sayi abu goma su a hirar duniya kuma a tashe su ibadar Allah to yana umarnin iyali ne da sallah ko yanzu kana abin nan kana wani wuri haka da rana ko da sayi goma ta kawai ka ce ke sallah abin nan sallah duha ta ce ba ta yi baka ce to tashi ki kaga ta ne ka bata umarni kana cikin masu umarnin iyalin ka da sai da sallah ba wai sallah farilla kawai wa zakati kuma da ba da zakka yana umarnin su da ba da zakka wa kana inda rabbihi mardiya ya zama yardaddiya abin na wajen abin na Allah ubangiji ne wa abin na marduwa kulibati lawa abin na wawi ya aini abin na wawani ya aini wa damma kasara wa lam yuzkar lahu ibnun ba bace da ne ba shi annabi Isma'il ba a faɗi yana da ɗa ko ba ya da ɗa ba ba a faɗi ba abin da ya sama anna sura a duk da sura ta kasance abin da take koyarwa wujudul waladi samun da wal hikima bihi da hikima game da samun da amma shi ba ambaci da ne ba don tun da shi abbaban Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai ba sai an hada ma da ne ba ka sai yana da ka sai yana da kuma da ne ya haɗan kowa girma duniya da lahira tun da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ne ashe bai da bukata sai an ambaci da ne likawani hijaddun nabi don shi kasancewa ta kaka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga fa ruhu ma'rufun da sananne na musaganin kuma ya wadatu an an uskara ba sai a ambaci ɗanai ba da shawarci saboda shaharar ɗanai shi ya ba ambaci da ne ba wadhkur fil kitabi idris واذكر في إنه كان صديقا نبيا واذكر بالكتاب إدريس كما كأنبتي لابارع النبي إدريس كوانا القرآن هو جد أبي نوه واتوكاكا أبي نوه لأنه أبن نوه أبن ابن لامكي أو أبن لامكي بفتح اللام وسكون الميم لامكي ابن متوشلحي bi wadani abin nan mutadakhriji mutawashlihi ibn ahnun wa huwa idris shine idris ibn shisu dan gidan shisu ibn adam dan gidan annabi adam kun san shisu dan gidan adamu da sulbi wanda adamu ya haihi abi ne da kai ne wannan tarihi a hu a sayidi sayidi ya bada wannan fa'ida ta wannan tarihi fit habiru cikin littafi nai da yake wa suna at habiru. sharafa Allah bin nubuwa Allah ya darajanta wannan annabi Idris da annabci wa anzala alaihi salasi na sahifa ya saukan mai takardu ko littafai guda 30 wa kana khayyadan shi tela ne shi annabi Idris tela ne idan abin nan yayi dinki kuma shi annabci aiki biyu gare shi dinki sana'ar duniya ce abin nan annabci kuma sana'ar lahira ce wa huwa awwalu man khatta bil qalam bil qalam shine mutum na farko da yayi rubutu da alqalami Allah ya alƙalami tun da daɗewa amma dai wanda ya fara rika shi ya rubutu suna na Idris wa awwalu man abinna man kada siyaba shine mutum na farko da ya taba hada tawahi kyalle da kyalle a dinke su zama riga ko su zama wani shine mutum na farko da ya fara wannan sana'a wa awwalu man labisal mahita shine mutum na farko da ya fara sa tawahin da an ka dinki wayanda aka kewaye su wa kanu min qabli yalbasuna aljuluda kaminai abinda suke sawa fata suke ɗaurawa ga jikinsu ya hanka yanke rago sai a shanya ta bushe sai a yi zane da ita da haka ake yi sai lokacin da ya zo wa huwa awwalu man ittakhadha silaha shine mutum wanda ya fara rikon makami takobi babu wanda ya fara rika takobi in ba annabi idrisu ba wa qatala kufara shine mutum na farko da ya fara yakin kafirai wa awwalu man nazara fi ilmin nujum shine wanda ya fara kallo ga ilimin tauraru wal hisabi da kuma ilimi na lisani innahu kana siddiqan nabiyya shi wannan mutum ya za annabi ne mai gaskiya kuma annabi innahu kana siddiqan nabiyya mutum na mai gaskiya duk abin da ya faɗi baya faɗin ƙarya ya Allah ka sanya mu cikin bayinka masu yawan gaskiya wa makanan ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا mun ɗaukaka shi matsayi babba don duk wanda ya zama yawan gaskiya mutum na wanda Allah zai ɗaukaka ko gobe kazan mai gaskiya Allah zai daukaka ka ko jibi kazan mai gaskiya Allah zai ɗaukaka ka to shi mutum na wanda ya zama yawan gaskiya Don haka Allah ya ce wa ana wa makanan aliya man daukaka shi wuri wanda an maɗaukaki wa hayyin fi sama'in rabi'a yanzu haka yana nan da rayuwa ta cikin sama ta hudu aw sadisa ko sama ta shidda aw sabi'a ko sama ta bakwai abin ne ya abudullah ma al mala'ika yana nan yana bautawa Allah tare da mala'ika amma bayan malam ya faɗi abinda malamai suka rubuta ya ce ni kan cewa ni kai innahu mata shi ma dai idris ya mutu misali an anbiya kamar sauran annabawa لقوله تعالى وما جعلنا لبشر min قبلك الخلد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون الله يأتي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد babu wani mutum da mun ka saya ma dawama gabaninka saboda haka ko suna ta guri Allah ya kashe ka Allah ya kashe kashin afa in mutu in kan mutu wa huma laga afa hum abin nan Khalid shin su za su dawama shin kai in ka mutu su za a bar su su dawama ai ko su mutuwa za su yi to wannan aya ta tabbatar da kowa zai mutu amma ni abin da nake gani ga wannan bai hana annabi Idris na dare bai aya ba ta tabbatar da ba aya ba ta nuna ya mutu yanzu amma dai ta nuna sai ya mutu da kowa ya mutu aya ta nuna sai ya mutu da kowa ya mutu amma yana yiwa baiwa da mutuwa don ya an ka ce wagga aya ta nuna ya mutu kuma in aka ce in aka tana nuna mutuwa kowa to mu ma mu mutu don ga mu da rai amma mutuwa za mu yi tana tana aiki mu za mu mutu nan gaba wata rana duk baka iske mu domin mutu to aya dawama take hana ta hana dawama babu wanda zai dawama duniya kowa sai ya mutu to shi ma annabin zai mutu amma yana wa shi na nan dare ne yanzu kamar annabi hadiru da muka mutu a baya da wasu malamai na kawo hujja da ita cewa ya mutu amma wasu malamai na kawo hujja da ita cewa bai mutu ba cewa ba mu sanya dawama ga wani mutum ba ba ita ta nuna hadiru ya mutu ba ta dai nuna hadiru zai mutu to shi abin ta nuna wadda na gaba sun ka mutu to ko na baya sai sun mutu abin da ta nuna ke wanda na gaba sun ka mutu ko na baya sai sun mutu don haka ita ce dai aya guda wadda ta hana mana dawama ko mu sai mu mutu duk da ita ake hujja a ce a za mu amma ga madaran to ko shi yana yawa kana nan da rai amma dai babu shakka sai ya mutu babu shakka sai ya mutu amma dai yanzu yana nan da rai ulaika alladina ulaika alladina an'ama Allahu alaihim من ذرية آدم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أولئك الذين أنعم الله عليهم وإن شاء النبوة دمك فدا سوني وإن الله ينعم عليهم من النبيين نا النبوة وتوعية أولئك مبتدا فأبن الذين أنعم الله عليهم صفة لهم minan nabiyyi na bayanin lahu wato na abin nan bayanin su abin na na wayancan ula'ika din minan nabiyyi na annabawa wa huwa fi ma'ana abin na na abin na asifa a cikin bayanin sifar ma'anar sifa su annabawa alladhina an'ama Allahu alaihim wa ma ba'dahu ila jumlatu shardi wato abin na na sifatul linnabiyyina wato ila jumlatu shardi za ta zo yace abin na na wayancan mutane alladina an'ama Allahu alaihi wa inna mun kai ni'ima gare su min zuriyati adama na zuriya adama kama annabi idris wa min man hamalna da kuma wanda muka dauko ma anuhi tare da annabi nuhu fi safina a cikin jirgi ai ibrahima kun ga ibrahima yana cikin zuriya wanda an ka dauko cikin jirgi ibrahima ibn abin na ai ibrahima ibn ibn hisam dan gida abin na adamu samu dan abin nan zuriya samu eh, na shi annabi ibrahima wa min zuriyati ibrahim da kuma zuriya ibrahim duk suna cikin suna cikin wayannan muka wa ni'ima zuriya ibrahim shine annabi isma'il da ishaq da yaquba wa zuriyati isra'ila da kuma zuriya annabi yaqub isra'ila shine annabi yaqub wa huwa yaqub shine ake ce mai isra'il ai musa wa haruna wa zakariya wa yahya wa isa shi annabi yaqub wanda sun kado annabawa cikin zuriya tai akwai annabi musa akwai annabi Haruna. akwai annabi zakariya akwai annabi yahaya akwai annabi isa duk waɗanga cikin bani isra'ila suke dukan su suna cikin zuriya annabi abinna annabi yaqub wa min mana hadaina wacce baina daga cikin waɗanda muka zaba muka shiryar da su wacce baina muka zabe su hamin jumlatin daga cikin jumlarsu wa khabru ulaika da yace ulaika mubtada khabruhu idza tutla alaihim ayatul rahman ya eh, an karanta musu ayoyin rahman su wadance annabawa da su kharru sujada sai su duka su yi sujuda wa bukiya kuma su yi kuka ga Allah jam'u sajidin wa baki? wato abin nan bukiya sujada jam'u abin nan sajidin wato bukiya jam'u abin nan baki. wa kunu ya ummata muhammadin mithlahum ya ku al'umman muhammad wato kuma ku zamo abin nan ku zamo abin na da kamawar sun ka zamo wa asalu abin na da wa asalu abin nan bukiya da ya ce wato asali na abin nan bukuwa kule batil wawu ya'an waddan ma kasara sai ya ce bukiya wato kun ga lokacin da umar ya karanta wannan wannan aya sai umar ya yi sujuda da ya sujuda sai ya tashi bisa mambari ya zanna ya ce ga sujuda kamar ya amma ina kuka yake ga mun sujuda amma ina kuka yake Allahu akbar Allah ya gafarta masa ne Ya yi kuka don tsoron Allah har idanu ne sun kama makwabci aka kirawo mai gyaran idanu ce zan yi ma aiki in gyara maka idanunka a abin na ala bi shardi an tuki an tuki an da sharadin ka yi min da'a ya ce to ga gami zai ma abin na ode uka a kan mi zai maka da ya ce ala Allah ta bukiya zai maka aiki amma kakka yi kuka haɗin gama aiki saboda kuka yana sa ciwon ido in an ka yi aiki kuma ba a daɗe mutum ya kama kuka da wa idon nan ba su samu matsala ba sai ya ce to fa ma ruhu ma illa tarkiya to menene alherin idanun ga idan ba su yi kuka ba menene alherin su idan ba su yi kuka ba Allah ya ce iza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya to idan ba su yi kuka ba ka faɗa mini amfanin su yace shi ba zai masa da'a ba ba zai mai da'a ba shi ba zai iya ba zai irin tsero ne ba Allah ya gafarta masa sabitu albunani Allah ya haske kabarin sabitu albunani almajira anas na ibn maliki ga anas ya koya anas ba zai iya karatun qur'ani ba sai tare da kuka radiyallahu anhu ya ce haka nan manzo Allah ya koya musu gida suka kwana su ne yan hidiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya haskaka kabarin sahabba annabi Allah ya shirya mu wanda ya shirya su Allah ya ba mu imani kamar wanda ya ba su idza tutla alaihim ayatu rahman kharru in an karanta musu ayoyin rahman sai su duka sujjada sai sujuda wa bukiya sai kuka to wannan wuri idan mai kira'a ya dibi gabas lokacin da a wajen mazaba malikiya sai lokacin da sallah ta halitta amma wajen wasu malamai kowane lokaci idan ya dibi gabas yana da alwala to ana so ya adugo shi ne kasa ya ce Allahu akbar yi addu'a ga Allah subhanahu wataala kuma idan ka yi haka nan zaka kone za ka qara ibnu adama as-sajada fa sajada itazala ya yabki in ɗan adam ya karanta ayi sajada ya sujuda sai shedan ya jayi daga gihe ne yana kuka yana cewa ya wailahu kai ce ne umira ibnu adam bis sujudi fa sajada falahu aljanna an umarci ɗan adam da sujuda yayi sujuda aljanna ta tabbata gare shi wa umirtu bis sujudi ne an umarci ni da sujuda ban yi sujuda ba fa abaitu niki faliyan na ruta ta tabbata gara abinda shedan ka wadi kenan sujuda guda ta wajabta mutun shiga aljanna ya salam sujuda guda ta wajabta mutum shiga aljanna shi yasa gabatan mu sun kai kowa daraja saboda yawan sujuda su ga su sabitu na albunani in ya hito da sahi zai na makaranta wani biyu yana raka a ɗari kamin ya kai gidan anas radiyallahu anhu yana raka a ɗari kamin ya kai makaranta lokacin duk masallacin ya kusan duk gudana duk masallacin da ya shiga ya kai gare sai ya tsaya in ya yi sallah ya gaji sannan ya ɗauki takalmi ne shi wuce ya ƙara gaban ya iske wani kuma ya ce allahu akbar haka dai saboda tsananin sallah kuma sallaga yana yin ta yana kuka idan ya shigo gidan anas ya ce assalamu alaikum sai anas ya ce ya baraka tashi ki sauri ki kawo min turari in sa ga hannun gana dama wallahi da na hita ga sabitu can ya hidu da na hita sabitu zai ce sai ya sumbanci hannun ga don hannun ga ya gaisa da maza Allah idan na hito na dibi idanu ne ga sun shige ya kwana yana kuka da daddare ya ce ya sabitu wallahi laura aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka wallahi inda manzon Allah ya gane ka da ya soka wallahi idanunka sai kama da idanun manzon Allah haka manzon Allah kai to da sa ido ne yan mici mici ya yi tarun tsotsa cikin kuka ya to da su mici mici duk da dubara da abin nan magabatan namu suke yi a samu horin kwalli a aji in ya ta wayi an ka gama kuka sai a samu farin kwallon nan sai a shafa a ran baɗa shi da yawa sai a ɗan a ɗan kwanta kamin minti ɗan mintoci kaɗan sai a saruwa a wanki sai idanun su ɗebe ja to ja ka ɗebewa ka amma ɗan mice mice nan ba su ɗebewa sai an daɗe sai an daɗe wannan ƙananan ka ɗebewa suka yi tuwa manyan manyan su amma ja kan yana ɗebewa to haka nan abin nan idan maza Allah suke shi yasa da ya gan shi sai ce idanunka sun yi kama da idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah shirya mu da ka shirya su kowa ka sanya kone shaidani ne ga sujuda sujuda guda ta isa ta babbake shaidan wuta ta kama shi bal bal bal tana ci ne sujuda guda Allah ya gafarta mu Abu Zarri Allah shi haskar kabarin Abu Zarri in ya zo ya kama sallah babu iyaka abin su abin da da'ina tambaya ya ce ku rabi da ni sai ya rawaito musu hadisan da na karanta muku nan wuri in ba kumanci ba ku san azumi to Allah shi taimaka mana mu duka Allah ya shirya mu da shirya su fa khalafa min ba'dihim khalfu fa khalafa min ba'dihim khalfu adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat sawfa yalqawna ghayya to waɗanga mutane kenan bayan sun wuce fa khalafa min ba'dihim khalfu sai aka sanya wasu halifofi bayan su su waɗanga galibobi da sun karo a da'ar salata su walakanta sallah suke wai maganar masu yi sallah da yawa bata mata so ba su wa masu ke yanzu da za ka ganshi ka tambi shi yau raka a nawa ka yi da sallah farilla dariya ɗaya zai yi maka komi bai yi ba dariya ɗaya zai maka komi bai yi ba amma da ya ga wani mutum maɗaukaki zai ruwa ɗin eh, abin nan ya ba shi sha'awa ya ba shi sha'awa amma kuma shi ya ƙi matsawa kusa balle shi to irin suna an ka samu malam sai mutum shi yini bila ko raka a goma ba samu gare yini tun da sahi har ban da na farilla ko raka a goma ba samu gare ba haka an ka sanya irin waɗanga mutane sun ka zama halibobinsu sun ka yi tabbatar salloli gaba ɗai wata ba'o shahawa ta sun ka bi abubuwan sha'awa mina ma'asi na sabo don sabo bai bari a yi sallah bila da yawa shi yasa a wajen ahalin sunna in ka ji mutum na cewa ba a sallah ba a yawan sallah na fila da yadi ba shi sabon Allah ya mai yawa bai iyawa bai iyawa ko sallah farilla an ka kabata da ke aka gabata da shi yana ta hamma yana ta hamma ya gaji wallahi ba na Allah ramana haika kore. wai ne mai ya awon sama ya da rike ga sallah isha'i wai Allah ramana haika kore. to ni wallahi Allah ramana ba a ne da ni kaga ne can iya tsaye yana ta soshe soshe da shi da aboki ne eh sai ya ji an ce amhilu hum ruwaida sai ke ya san duka za a yi ya san duka za a yi sai ya sheko to sabo na kasa irin haka duk wanda ka gani irin haka na sabo na zunubi na zunubi ya yi mai yawa don haka bai iya kabarta sallah da shi na yi zunubi ya yi mai yawa don haka Allah ya ce wa taba shawa ta sun bi abubuwan shawa har zunubi ya musu yawa mini ma'asi wa sau bai yalƙa gayya to hakika za su gamu da gayya ko dai ba kai karatu ba ka ji an cewa ne ina maka gayya ka san cuta kana aka ne ba alheri na zaba ba to waɗannan da ba su sallolin nan da yawa ba sai da kauna gayya za su gamu da gayya gayya huwa wadin fi jahannama wani rahina cikin jahannama ya kawo biyu za su hada ciki ne kuma in sun hada ciki ne sai wada Allah ya kaddara illa manta ba. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا illa man taba sai dai waɗanda suka yi imani wanda ya yi imani wa amana ya yi abin nan illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila salihan kuma ya aiki na kwarai dama ka'idar Allah haka nan take duk wanda ya tuba ya yi imani ya yi aiki na kwarai Allah na ansa tubarsa fa wala'ika yadkhuluna aljanna wayannan Allah bai shigar da su aljanna yadkhuluna janna za su shiga aljanna wala yudlamuna shai'a ba azalunta su komi min thawabihin daga ba ladarsu وإني لغفار لمن تاب وآمن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم mahtada ai kokari dan uwa duk zunubin da kake aikata ai kokari ka tuba Allah yana asa tuba ga wanda ya tuba kamar ka gani na illa man taba wa amana wa amila salihan to duk abin da kake aikata ai kokari ka tuba Allah ya ce wa inni lagafarul liman taba ni mai yawan gafara nake ga wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan yayi aiki na kwarai su mahata da sannan ya shiri saboda haka Allah subhanahu wataala yana karba aikin wanda duk ya tuba Allah na karba tubatai. kuma ka yi kokari gwargwadon yadda kake iyawa kakka ga girma aiki kakka ga girma ne kakka ga girma ne la taqnatu min rahmatillah قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا innahu huwal ghafurur rahim ko lokaci ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wa'anda sun ka yawaita ayyukan barna na sabo ga kawunan su sun yi banna kwarai to ku yi kokari ku gyara la ta kana dumin rahmatillah ka ku ɗebe damani ga rahama Allah kada ku ɗebe damani ga rahamar Allah ku yi kokari a gyara ayyuka a yi kokari a tuba in mutum ya tuba gaba dai inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a hakika Allah yana gafarta zunubai baki daya tuba tana sa Allah ya gafarta zanubi baki daya amma in ba tuba ba yawan isa fari, Allahumma gafirli Allahumma gafirli wannan roƙona yana yiwa a daidaita wata rana a samu ya gafarta ma yana yiwa kuma wata rana ba a daidaita ba wannan roƙona amma dai da zarar mutum ya tuba ya riga ya tuba ya ba wannan aiki to inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a hakika allah yana gafarta zunubai baki daya innahu huwal ghafurur rahim shi allah mai gafara ne ko mai rahama dole hinda an kai allah yana tuba lokacin da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake maganar abin da shirka ba ta da kyau kafirci baya da kyau zina ba ta da kyau kisan kai ba ta da kyau sai yana maganar bayan Allah muminai na kwarai ladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wallazina la yad'una إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما wato lokacin da yake bayanin bayan Allah na kwarai ce su bayan Allah mutanen kirki waɗanda Allah ka gafarta ma wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara waɗanda ba su bauta ma wani abin bauta tare da Allah wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqqi ba su kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe sai tare da haƙi na gaskiya wala zanuna ba su yin zina wa man fa'al dalika duk wanda ya aikata uku ɗin ga yalka sama zai samu zunubi mai girma sai suka ce to gaskiya su ba su tuba yace dan mi sun ka ce abin da yasa ba su tuba shi dai wanga cewa waɗanda ba su kiran wani tare da Allah ba su bauta wani tare da Allah sun ka ce to ba su da aiki banda bauta wani wanda ba Allah sannan ya ce magana kisan kai sun ka ce aikin suke nan kashin mutane ya ce ba a zina sun ka ce to ai ba su da wata sana'a in ba zina ba to ya ce duk wanda ya aikata waɗanga abubuwa yalƙa sama saboda haka gaskiya ba za su tuba ba ba za su bi shi ba tun da dai abubuwan ga ya ce duk wanda kayan su ɗan wuta ne sai Allah ya aika jibrilu da ayoyi da ke bi mata ya ce faman taba to ci gaba ya da abu yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana yudha'af lahu lahu al'azab yawm al-qiyama za a ka mai azaba ranar kiyama waya yakhlud dafihi muhana kuma zai dawo cikin azaban na abin abada sun ga ce zai dawama wanda kan wanga aiki ya ci sun ga ce to ba su da aiki banda waɗanda sai Allah ya ce إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما sai Allah ya ce a to illa man taba ai wanda ya kafirci da wanda ya kashe mutane da wanda ya zina duka za su dawoma cikin wuta amma illa man taba sai dai wanda ya tuba ai ana yahi illa man taba wa amana sai wanda ya tuba ya imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki na kwarai ya ce to su waɗanda ba ma a gafarta musu dai ba wa ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatihim su aikin nan da sun kai mara kyau na kafirci da kashin mutane da zinan nan Allah zai canza su ya maishe su hasanatin ba ma gafarta musu ɗaya za a yi ba canza ayyukan za a yi a maishe su ayyukan lada inda sun tuba wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya zama mai gafara ko mai rahama ko manta ba ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا دون دي توب يا ايكي نقري فإنه يتوب إلى الله متابا وانا ينا داوا الله داوا كنا اشباك اي يا داوا الله سوسي سيتا لبني سابا سيكا توبا to ayoyi irin waɗanda suna da yawa ba su ɗaya na ba cikin alƙur'ani waɗanda ka faɗaitawa ga tuba وتوبوا إلى الله جميعا أيها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا كتوبة زواج الله باكي دي أيها المؤمنون ياكم ومن الدكا ميان بقى من منتع قوة يسا أبن يكي وند بعد دي با وتوبوا إلى الله جميعا دكا كياكو جماعة كتوبة زواج الله kutuban ma Allah abubuwan nan da kuke wanda ba daidai ba ku yi kokari kowannen ku ya san wanda yake yi to ai kokari a tuban ma Allah kuma a yi mai alkawarin ba a sake komawa ayyuhal mu'minuna ya koma mu'minai la'allakum tuflihuna domin ku samu babban rabo saboda haka duk wanda ya tuba Allah su subhanahu ala yana karba tuba ta kuma bayan ya karbi tuba su fa ulaika yadkhuluna aljanna waɗanda za su shiga aljanna wala yuzlamuna shay'a ba azalunta su komi daga ladar da suka aikata jannati adani جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب innahu kana wa'duhu ma'tiya to kuma aljannan nan da aka musu alƙawari jannati adana aljannar dawama ai iqama wato jannati adanan badalan min aljanna wa abin nan da yace ya dakhulun aljanna wato za su shiga aljanna Allah allati wa adar rahmanu ibadahu bil ghaibi wadda Allah ya alƙawarin ta gaba ne bil ghaibi wato da ghaibi ba tare da sun ganta ba ai ga'ibi na anha sun hafu gare ta innahu kana wa'adu shi alƙawarin Allah ya kasance ma abin na ai ma'udu alƙawarin da yi ma'atiya wanda za a zo ma bi ma'ana atiyan zai zo wa asluhu ma'atuwa ai ma'uduhu kuna alƙawari ne ana aljanna ya atihi ahadu ya aljanna za su zo aljanna da izina Allah za su zo aljanna ya Allah ka samu cikin ka na kware waɗanda za a cika mu wannan alkawari in sun shiga aljanna la yasma'una la yasma'una fiha lagwan illa salama ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا لا يسمعون فيها لغوا من الكلام باس jin wata yasasshe magana ce kun sannan duniya kana cikin jin daɗi sai wani ya to da wata magana duk ta tama da hankali ko ta banna maka ko kuma zan ka ji daɗin ta ba to amma cikin aljanna in mutum ya riga ya shiga wahala na duniya aka yin ta amma da an ce aljanna la yasma'una fiha lagawan ba su jin wata yasasshe magana a ciki illa sai dai yasma'una salaman min mala'ikati alaihim suna jin sallama mala'iku zuwa gare su awo min ba'dihim ala ba'din ko kuma sashen sai yana wa sashi sallama salamun alaikum salamun alaikum walahu rizqu biya bukuratan suna da abincin su cikin aljanna da sahi wa ashiya da marici ala qadarihi ma gurgudan sahiya gurgudan marici kuma wanda aka wa fi duniya nan duniya ko sannan nan duniya ana ci da sahi kamar balarabi balarabi da sahi ka ci da ko marici mu hausawa muka ci da sahi da rana da malice mu uku muka ci mu hausawa amma su larabawa biyu suka ci qur'ani da harshen su ya sauka saboda haka ya ce bukuratan wa ashiya ko cikin aljanna za a kawo musu abinci da sahi a kawo musu da malice amma mu dubba harshen da ya shiga aljanna sau uku za a kawo mai abinci kullum eh gwargwadon wanda ya kaso abin wala abin nan wala kun ma ta shafiya ma ta shafi an fasa أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تجي الجنة كنا da الشهي أم an أبن kwa abin شعاء لن بلا ربي a يا shi tun yana yaro da ya tashi so biyu aka ce abinci kun ga shi haka ya kashe a ko cikin aljanna aka mai ya shi bahaushe so uku ya saba tun yana yaro so uku an ka sani saboda haka cikin aljanna ma so uku yake sha'awa a kawo mai ala qadarihi ya fi dunya walaysa bil jannati naharun wala laylun cikin aljanna babu yini kun babu dari bal daw'un wa wato haske na abadan har abada bayan sun shiga sun zanna ga kayan daɗi an kawo komai an kammala sai Allah ya ce musu tilkal janna tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya sai Allah ya ce musu tilkal janna wacce aljanna allati nurisu ita ce wadda muke gadawa nuwadi wa nunazzilu muna bayawa muna saukawa min ibadina cikin bayan mu man kana taqiya duk wanda ya zama ya taqawa bi da'ati ga da'ar Allah ga da'ati ga Allah wannan aljanna ita ce masauki ne ya Allah ije anna min ibadikal muttaqi ya Allah ije anna min ibadikal muttaqi kun ga abin na nan ah, fataki abin nan fataki fataki abin nan fa abin na nan fataki ha to fa abin na fa na kai abin nan eh nabtaki Allah eh, eh. wano biki ha ba nabtaki ha wano biki ha nunun na ba ta umbace kwano ha alaihi sai mu tabbatar da ita gare su mai samaratin kawama saboda fa'idar kawasu wato sai mu tabbatar musu da ita saboda fa'idar kawasu kama kama ya buka alal warisi mal mawrusi abin mawrusi maurisihi ko murisihi wanda ya gada kama wadda dukiyar wanda ya yi gado dukiyar wanda ya gada ta ka tabbata gare shi to haka za mu gada musu da aljanna kun san gado shine mahi karhin abin da aka mallaka abu da shi ya yi sai suwa karhi ya yi sana'a karhi walwarasa in an ce gado akawa lafazi shine lafazi mahi karhi yusa amal bi tamliki wanda ake amfani da shi wajen ba mutum abu kuma a ce ya tabbata gare wanda kaka zato ya taso ya ce nashi na to ya mutu kaga gado ya riga haƙƙi ya riga ya tabbata kenan wale sai ka da cancanta su ga aljanna da an kace min haisu annaha la ta'ala tu aqabu lokacin da ba a yi mata taqibi bi baskin ba a bata ta nan gaba wala istirja'un kun ba a cewa a kawo ta ba a dawowa a ce a kawo ka gani idan ka gadi abu ba a tawa a bata shi kun ba a ce ka kawo wala tubdanu kun ba a bata ta bi raddin da raddi wala iskadin ko a kada gadon duk ba zai dawo ba watuka huna wato wattaqiyya huna ya an ce taqiyya anan ana nuhi bi ma'ana al-mu'min alladhi ittaqa al-kubra mu'minin da ya kare kansa ga kafirci saboda ka ya an ce wanda ya kare kai ne ga kafirci kun ga kenan wanda ke aikata ayyukan sabo amma ba kafirci ba to ya shiga cikin muttaqina wa yadkhuluha al-fasiqu da haka fasiki na shiga aljanna bil magfira da gafara Allah in Allah ya ga dama sai shi wa fasiki gafara sai shiga aljanna aw ba'dal adab ko kuma akai shi wuta a yi mai azabar lahi ne sai a haisai a kawo shi amma dai zai shiga aljanna don shi ma mumini na kuma shi ma muttaki na tun da ya yi takawa daga kafirci ya nisance shi da an lallaha la ya gabiru an yi shirka bi don allah ya bai gafara a shirka da shi amma wa ya gafiru ma duna zalika amma abinda bai kai kafirci ba yana gafarta liman ya sha ga wanda ya ga dama don haka in ya ga dama yana gafarta mafasiki ya shiga cikin muttaqina to ya Allah roƙonka maka ya Allah ka sa mu cikin bayinka muttaqi Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cikin bayinka muttaqi nan da mu kwana insha Allah sun ka sassaba wasu su magabatanmu ba su sabani kamar waɗannan muka yi yanzu su suna sabani saboda dalilai wajen imamu maliki ya ce idan abu burda ya ruwaito hadisi daga baba ne abu musa al'ashari ya bar wata ka'ida ya ce in ya ruwaito hadisi bisa ga wannan ka'ida to hadisi ne mausuli ne ba mursali na ya ce hadisin ya inganta ya ce to da hamdulillah waggar wayar da ta ce lokacin da sa'an nan da ake karba addu'a lokacin da liman ya tsana in yana hudu ba zaman nan da ya kai sannan na take ku neme ta wurin ya ce to wannan hadisi ya cika dukkan sharuɗa don haka mu a wurin ya ce hadisi na ingantacce mai son ƙarin bayani ya samu fikihul islam ya diba daidai wajen wannan hadisin ya ga bayanin imamu maliki to don haka wajen sai imamu maliki hadisi sahihi na mausuli hadisi sahihi na mausuli ba mursali na ba mausuli na don haka nan wurin sa'a take wayanda kun kaji suna cewa ba a ba addu'a na wurin su ko wajen su cewa suka hadisin mursali ne hanyar da sun ka yi nasu bincike sai suka ce hadisin ya zo mursali shi yasa suke cewa abin na hadisan wannan na ibn salama ya yi shi inganci wanda ya ce wannan sa'a bayan la'asar take sa'a ta ƙarshe suka ce to ya yi inganci amma wajen sahihul bukari mai bukari ya ce wannan hadisi na abubuwar da ya yi inganci shi ko in ji bukari buhari wanda littafin da ya ɗara kowane inganci a wajen hadisi ya ce hadisin abu musa al'ashari shine mahi inganci to kun ji dalilin da sa suka saba to a wajen abin nan malaman sunna tun da hadisan ga babu wanda malamai sun kai ittifaki akan rauni ne cikin su to duka sa su gaba aka yi aiki ka yi addu'a sadda liman ya zanna in an jima bayan la'asar ka sake yin addu'a ran jima to da izinin Allah za ka samu wannan sa'a kaji ana addu'a wurin kaji ana addu'a wurin idan kana iya bincike samu littafin fatawar bari na sahihul bukhari in kana iya bincike kana iya samun cikakken bayanin da ba za ka iya samu mu ne ba cikin kowane littafi kamar wanda ya faɗa cewa wannan bayani ba za a samu cikin kowane littafi ba to samai ka diba ka gani za ka iya ganin bayanan da nema da waɗanda bai ma ba a wurin amma ana karɓar addu'a na wurin da izinin Allah tunda da hadisi ya inganta daga bakin mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ci gaba to salatu tasbihi ta lokaci ta ka dauka na dai sha bayanin ta a wasu lokuta amma dai ba wanga lokaci bai dauka mai ma bayanin ta kuma asa tambayoyin jama'a ina nan ina nan abin da almusira ina nan almusira insha Allah da karhe tara nake shiga makaranta da karhe uku da rabi naka tashi in ka je ka same ni zai maka bayani insha Allah to ci gaba eh almusira ba ko dai samu kasin bai a zama karatu guda kullum dawo aka ko dai samu kasin ko yadda kudin ku ku tawo masallacin rahaya a tiko akwai masu sai da kashi ku sayi na wannan rana ku ji wa'annan surorin ku ce ku ta karantawa samarin da aka karanta surorin da ka taimaka mai ya samu mata ya bari sun ka kuce har yana fitar su a wannan samari ba da gaske ka mata ai ba daga gaske kai dan mata Allah ya gafarta wa matasa babban mantuwa ga abin da aka amfanin ku a hidda kuɗi a ta wajen masu kase a saye a karanta a saurara a ji surorin ce gaba Allah ya rasu mana wai idan mutum zai yi da yake wai ba zai yi da yake ina son karin bayani ba an ce ba a yanzu da a wani na ya ce ya iyakance ya ce gara kawai inda aka yi da daddare da gare su ba a ƙara wani na iyakance ya ce gara ko inda aka yi da daddare da gare su ba a ƙara ko wani na ku tambaye shi in wanda kuka iya magana da shi na shi haɗa muku sunan littafi ku gani eh, su samari masu irin wannan fatawa suna wuce bakin sanin su shi ina laihin kai ka tsaya ga abin da ka sani wai wai dan me mutum ka wuce abin da bai sani ba bari in ba ku littafi guda ku bincika ku ga babin da ya keɓe da ra'ayoyin albani ku gani ku samu rahobanan laili ku ba mujalla ta farko babu kiyamun laili rahobanan laili maza na kawai ya jero cikin masu kiyamun laili bayan ya kawo hadisan da sai ka diba ka san ko iya ko guda nawa na na kiyamun laili ku same shi ku gani in kun same wata kila za ku ga abin da na gani kila kuna dan rage irin waɗanga manganu kila kuna rage irin waɗanga manganu ku diba littafi gudana ne ba ku ba shi ɗaya na ba littafan suna da yawa gaskiya ban iya ma eh, a yi a faɗa muku ko na wani wurin sai na diba suna da yawa amma dai gudana na gaya